Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu daga Jamhuriyar Nijar na cewa Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar da cewa sojojin Jamhuriyar Nijar sun yi garkuwa da jakadan ƙasar Faransa Sylvain Ite, lamarin da ke hana masa samun isasshen abinci da kuma kayan more rayuwa. Emmanuel Macron ya ce sojojin da suka ambarar da gwamnatin demokuraɗiyyar Nijar sun toshe duk wasu hanyoyi na kaiwa jakadan jakadan da kuma abokan aikinsa abinci lamarin da ya tilasta masa dogara da abincin da sojojin Faransa da ke girke a Nijar ke ci a ƙarshen watan Agusta da ya gabata ne da yi sabbin jagororin sojan jamhuriyar Nijar ƙarƙashin Birgediya Janar Abdulrahman ce ne suka buƙaci jakadan da ya tattara komatsansa ya fice daga jamhuriyar Nijar matakin da Faransa ta ce ba za ta mutunta ba domin sojojin ba halastattun shugabanni ba ne da al'ummar jamhuriyar Nijar suka zaɓa ko da a ranar Juma'a sha biyar ga watan tara shekarar 2023 ministan harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta jaddada cewar jakadan zai ci gaba da zama a Nijar muddin shugaba Emmanuel Macron na kan bakansa sannan kuma har yanzu hambararren shugaba Mohammed Bazoum shine halastaccen shugaban jamhuriyar Nijar wanda al'ummar ƙasar suka zaɓa a cewar Emmanuel Macron ana muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu shin kuna ganin ya dace sojoji su ci gaba da matsawa Faransa lamba na hana ta dukkan wasu abubuwan kayan more rayuwa a jamhuriyar Nijar har sai sun tattara ina su ina su sun fice daga jamhuriyar Nijar din? ko kuma kuna ganin ya dace a bi su talallama har su tattara ina su ina su fice daga kasar? wannan muke roƙo da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu sannan idan wannan shine karanku na farko muna roƙo da ku danna mana subscribe domin samun ingantaccen labarai da zarar mun ɗora mun gode.